sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum jummai ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin idan kuna biye da mu dan majalisa alhassan ado doguwa shugaban kwamitin muradun karni da ake cewa mdg da turanci na majalisar wakilan najeriya ya yi makonni a wannan fili yana kokarin amsa tambayoyin da aka yi masa akan muradun wannan karnan To yau cikin ikon Allah Honorable Alhassan Ado Doguwa zai kammala ba da amsa ga dukkan tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Injiniya Magaji Muhammad ya yi tambaya ne a kan kuɗi na muradin ƙani da ake bayarwa yana mai cewa. Kuɗi na muradin ƙarni da ake bada ɗin nan, shin Majalisar Ɗinkin Duniya kaso nawa take badawa da kuma sarar gamman nawa take badawa yake so in sani. To alhamdulillah ita ce dan tambayar ka. Eh, ita ce tambaya ta farko. To ta biyu ci gaba ka gama tambayoyin ah, naka. Da kuma ah, wannan kuɗaɗen bayan an ba da su ina son sani ya ake bi a kashe wannan kuɗin ya isa wajen waɗanda ya kamata ya isa talakawa kenan. Dalilin da ya sa na wannan tambayar shine saboda halin da ƙasar nan take ciki na batun cin hanci da rashawa yadda ya katutu daga sama har ƙasa. dama nake so in mm. jiya kuɗin ake aiwatar da su. To ka gama tambayoyin? Eh na gama tambayoyin. To alhamdulillah a injiniya a tambayar ka ta farko akan yaya ake ba da kuɗaɗen daga majalisar ɗinkin duniya ina so in sanar da kai ko kuma da masu saurare cewar kuɗaɗen da muke aiki da shi a tsarin jadawalin muradin karni. ba kuɗi ne da majalisar ɗinkin duniya take ɗaukowa ta kawo ba. Tsarin muradin ƙarni tsari ne da ƙasashe guda ɗari da tamanin da tara suka haɗu a shekara ta dubu biyu a ƙasar Amurka a New York suka yarda da a zo a cimma. So abin da ya samu Najeriya a daidai wannan lokacin ƙalubale ne cewar kowa ya je amfani da da hanyar samun kuɗinsa ya cimma muradin ƙarni. So yadda muke cimma muradin ƙarni a Najeriya ya bambanta yadda ake a Ghana, ya bambanta yadda ake a Malaysia, ya bambanta yadda ake a bi Addis Ababa a Ethiopia kenan ko Kenya so mu abin da ya faru daidai wannan lokaci kuma sai gwamnatin Najeriya lokacin tsohon shugaba Olusegun Obasanjo sai ta samo garaɓasan nan na na na yafe mana bashi bayan mun ɗauko wancan nauyi na za mu zo mu yaƙi da talauci za mu yaƙi da cututtuka za mu yaƙi da bawa mata masu juna biyu lafiya za mu taimaka wajen samar da ilimi to a daidai wata ba sai aka samo wancan kuɗi daga Paris Club Paris Club kuwa ba majalisar ɗinkin duniya ba ne Paris Club manya-manyan kasashe ne da suke da albarkacin arzikinsu sukan yi ba ƙananan kasashe ba sukan kuɗi. To a daidai wannan lokaci sai Najeriya ta samu dama ta diplomasiya aka yafe mana kuɗaɗen da sun kai dala biliyan goma sha takwas kuma aka yarda duk shekara wannan kuɗaɗe za a dinga bawa Najeriya. Wayancan Paris Club ma'ana sun yafe. So wannan yafe kuɗin da aka yi mana kuɗin da aka yafe mana nan it's like kaman akwai wani kuɗi ne a wurin mummunan a gida wanda ya zama wajibi ku biya bashi to amma sai aka ce an yafe maka so kaga tunda biyan bashi farilla ne akan gwamnati sai gwamnatin Najeriya ta alkawari cewar to mu bari mu amfani da wannan kuɗin na tunda dai kuɗin nan dama za a biya bashi to wannan kuɗin za mu saka sa a asusu na musamman maimakon mu zauna cewa a mun ci bashi ai an yafe mana bashi shikenan sakaka a'a sai muka mai da bashin ya zama farilla yana nan sai ya zama duk shekara gwamnatin Najeriya ta yadda ta ware wani kuɗi adadin biliyan ɗaya wanda da za ta biya bashi ne aka saka shi a asusun millennium development goals wato cimma muradin ƙarni so wata gara ɓasa ce ta zo mana sai gwamnati kuma ta yi hikimar yin amfani da su don a cimma muradin ƙarni so shine yasa ake kallon kuɗin a matsayin kaman ba kuɗin najeriya ba kuɗi ne na wasu ƙasashe da suka bamu amma a zahirance kuɗin Najeriya ne da aka tanade shi wajen sabis na debt amma yanzu muke amfani da shi don cimma muradin ƙarni kuma wannan kuɗi zai rolin shekara goma sha takwas ne daga shekara ta dubu biyu zuwa yau so kaga ko da bayan shekara ta dubu biyu da goma sha biyar muna da sauran rarar kuɗi a wannan adadin kuɗin idan najeriya za ta ci gaba da amfani da shi so wannan kuɗi shi shine da kuɗin Najeriya ne kuma 'yan Najeriya ne gwamnati ta yarda a dinga shigo da shi a cikin kasafin kuɗi na ƙasa wanda ni kwamiti na na MDG da yake majalisar tarayya da kwamitin abokin aiki na Sanato Muhammad Ali Indume da yake majalisar dattijai ta ƙasa muke haɗuwa muke haɗuwa mu kasafin wannan kuɗin mu kasafin wannan kuɗin a matsayin kasafin kuɗi na Millennium Development Goals. So wata gara ce ta zo mana sai gwamnati kuma ta yi hikimar yin amfani da su don a cimma muradin karni. So shi ne yasa ake kallon kuɗin a matsayin kaman ba kuɗin Najeriya ba kuɗi ne na wasu ƙasashe da suka bamu. Amma a zahirance kuɗin Najeriya ne da aka tanade shi wajen sabis na debt amma yanzu muke amfani da shi don cimma muradin karni. kuma wannan kuɗi zai rolin shekara goma sha takwas ne daga shekara ta dubu biyu zuwa yau so kaga ko da bayan shekara ta dubu biyu da goma sha biyar muna da sauran rarar kuɗi a wannan adadin kuɗin idan najeriya za ta ci gaba da amfani da shi so wannan kuɗi shine da kuɗin najeriya ne kuma 'yan najeriya ne gwamnati ta yarda a dinga shigo da shi a cikin kasafin kuɗi na ƙasa wanda ni kwamiti na na mdg da yake majalisar tarayya da kwamitin abokin aiki na sanato muhammad ali ndume da yake majalisar dattijai ta ƙasa muke haɗuwa muke haɗuwa mu kasafin wannan kuɗin mu kasafin wannan kuɗin a matsayin kasafin kuɗi na Millennium Development Goals. Kuma muna bakin kokarin mu domin ɗaya daga cikin aikin mu shine bayan mun yi kasafin kuɗi a matsayin mu na wakilan jama'a muna bin jihohi mataki-mataki muna bin ma'aikatan gwamnati mataki-mataki da dukkan wata hukuma da take amfana daga irin wannan kuɗin majalis eh, kwamitocin nan guda biyu suna bi ta hanyar sa ido abin da ake cewa oversight da turanci don mu tabbatar da cewar kuɗaɗen da aka basu ana yin ayyukan da aka ce su yi da shi misali kamar da nake baka labarin cewar gwamnoni suna amfanar akalla naira miliyan ɗari shida kowannen su duk shekara daga asusun millennium development goal to bayan mun bada wannan kudaden haƙƙin kwamitocin majalisun ƙasa ne su bi jihohi su tabbatar da cewar memorandum of understanding wa'ana tsarin da gwamnatin kowace gwamnatin jiha ta kawo don amfani da wannan kuɗin mu riƙe wannan jadawalin a hannunmu mu je jihohi mu tabbatar da cewar abin da suka kawo a rubuce cewar shi ne za su yi da kuɗin mu tabbatar cewar a ƙasa haka aka yi na sani ba zai yiwu a ce ka iya maganin komai a ƙasa irin ta Najeriya take ci gaba ba za a iya samun yan baraka hiyar anzaya a dinga samun ɗan leakages amma dai ina so in tabbatar maka a matsayin mu na wakilan jama'a a matsayin mu na yan majalisa wanda muke da alhakin sa ido akan abin da ya kamata a yi da kuɗin mutane to muna bakin kokarin mu kuma performance din yawancin gwamnati a Najeriya ya nuna ana amfani da kuɗaɗen muradin karni a tsarin da aka nemi a yi da su musamman harkar lafiya musamman harkar ilimi da maganar yaƙi da waɗannan miyagun cututtuka da ake yaƙi da su na zamani irin ciwon tsida ciwon tarin fuka da irin waɗannan cututtuka da suka faɗo a jadawalin tsarin muradin ƙarni din nan wannan shine abin da yake faruwa to ran kai daɗe mun gode da ka samu dama ka zo wannan filin ka ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraron mu mun gode to na gode kwarai hajiya jimma ina muku fatan alheri To ƙarshen shirin kenan a yau a madadin Nasiru Alhikaya wanda ya taimaka aka ɗauki wannan shirin akan faifai Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake mana fatan alheri da kuma fatar za a ci gaba da sauraron wannan fili na sai bango ya tsage.